الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جبهة كراتين للتاني سيد البخاري كما إلى كتاب عليه دي ولا لوكتي هل يومنا تكون كتاب التفسير littafin da yake magana akan fassarar alkur'ani mai girma muna cikin babuka masu fassarar ayoyin suratu ali imran matashiyar mu ta yau imam al-bukhari rahimahullah ta'ala yace babu inna an-nasa qad jama'u lakum al-aya bayan fassarar faɗar Allah maɗaukakin sarki cewa hakika mutane sun taru don ku sako daga mushrikai zuwa ga annabi Muhammad wasallam da sahabbai ne saboda barazana irin ta yaki da neman girgiza abokan gaba da karye zuciyarsu don dakutar da ƙarfinsu haddasa na ahmad ibn yunus wawo ina zato ne kala ya ce haddasa na abubakar ya ce <clears throat> wani ne yake horahu shi ne imamul bukhari rahimahullah ta'ala kamar shakka ta shige shi game da sunan malamin malaminsa saboda aka ce orahu wanda al-imamu al-hakim hakim ya rawaito wannan hadisi ta hanyar ahmad bin ishaq daga ahmad bin yunus yake haddasana abubakar bin ayyashin ba shakka saboda haka wannan shakka da ta shigi imam bukhari game da sunan malamin malaminsa an samu wata riwaya ta gudda wannan shakka amma amana ta ta malaman hadisi Kalima guda in suna shakkar ta sai sun bayyana shakkan nan ba su rigewa amana ci ta malaman hadisi suna taka tsantsan ga ruwaitowa da shinginawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ba malaman hadisi ba wannan amana tana da karamci da sauran gurabu da sassa na ilimi za ka samu wasu ba su jin abin nan sauna ta su yi horar su ce manzon Allah ya ce ko ba su tabbata hadisin nan shi ya inganta ba ko bai inganta ba wanda akwai haɗari kwarai da ka ce manzon Allah ya ce ba ka da tabbacin ingancin hadisin nan ko kuma ya zan kana tabbatar rashin inganci ne bayan ka ce ka faɗi? bai inganta ba wannan amana da hattara da kawo-kawo da anniya an sanar ma malaman hadisi da ita kabiran an kabir an abi hafinin abi hafinin suna ne usman bin asir an abi buha suna ne muslim bin subaihin shi abi buha عن ابن عباس عن رويته لك ابن عباس ابن عباس يتي حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قولنا الذكر إن حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام النبي إبراهيم يا كرن حين ألقيت النار sanda za a jefa shi a cikin wuta yake hasbi Allah wa ni'mal wakil wa qala wa annabi Muhammad ma ya karanta ta shi da sahabbai ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam hina qalu lokacin da mushrikai suka ce inna nasa qad jama'u lakum suka tura saƙon zuwa ga annabi da sahabbai ne don su razanar da su su suka to mushrikai wasu abu jahalin da sauransu sun yi rige sun yi talai sun yi shiri don ku fa a shauhun saboda ku yi saunarsu fa za da hun imana sai Allah ƙara musu imani wa kalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil almuhimmu wannan hadisi yana da alaka da fassarar waccan aya cikin suratu ali imran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 kun ga lokacin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne suka shiga cikin wani hali na firgita da razana game da makiyansu abin da suka karanta kenan lokacin da za a jefa annabi Ibrahim Musa abin da ya karanta kenan sai dai akwai wani hadisi na ƙarya da ake cewa lokacin da za a jefa annabi Ibrahim Musa wai sai Jibrilu ya tsare shi can an cewa shi kayan ya fara sai kamar tana da bukata sai ce amma amma laka fala wa amma ila Allah fa bala sai ce to ka roƙi Allah mana sai ce a ai Allah tun da ya san halin da yake ba su ya roƙai ba to wannan ba hadisin gaskiya ba ne dukkanin annaba da sun ka roƙi Allah kan bukatocinsu daban-daban kamar da Qur'ani ya kawo mana addu'o'insu sun san Allah ya san halin da suke ciki amma sun karwace shi da aka cewa ilmuhu bi hali hafi min su'ali ba hadisin gaskiya ba ilmuhu bi hali hafi min su'ali wai tunda ya san halin da nake ciki ya isa da fafe na roƙe shi ba to wannan ba hanya ce da annaba Allah ba da manzanni ne ba kuma sunna ta annabi ba ai annabi ya san Allah ya san halin da yake ciki amma da daddare kayan gari ya waye a yakin badar yana ta roƙon Allah yana ta roƙon Allah ya cire hannu ne sama har sai da mayaji ne ya faɗi sai da abubakar ya tallaka haɗa sai ce ya isa to kaga cewa dan Allah ya san da hali da ake ciki ba sai ka roƙai ba wannan ba shi'ari na ba na sunna almuhimmu wannan hasbunallahu wa wakil tana cikin zikirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi sakamako ne bayan an bato ne wa qalu hasbunallahu ni'mal wakil fa anqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin sai ga sun dawo tare da ni'imar Allah da falala dai lam yamsakum su'un wani abin damuwa wani abin ki bai same su ba wattaba'u ridwan Allah kuma sun biyar da Allah haka malamin yake yana mamakin wanda ya shiga a cikin musiba wadda ta same shi ta rage ta same shi amma bai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba gashi kuma Allah yana faɗin a ce haka sai wata sakamakon masu cewa ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun sannan sai yana mamakin wanda ya shiga cikin bakin ciki ko rashin lahiya ko wata damuwa ta bakin ciki amma ya kafe ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min minaz zalimin fastajabna lahu ونجيناه من الغم kaji Allah na wajen zikirin zai wata sakamako ne da ka amfani da wannan kalmomi to Allah zai karba maka ya kubutar da kai daga damuwar da ake na labu, lahu wa najjaynahu min al-qalbi sannan yana mamakin wanda makiya sun ka zagaye da kulle-kullen makirkin su suna zulumin makirkin makiya amma bai iya karanta addu'a wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata game da muminin mutanen fir'auna eh, wa usawwiqu amin ila Allah inna Allah basirun bil ibad to daga nan sai Allah ce fa waqahu Allah sayyi'ati ma bakaru wa haka bi ali fir'auna su'ul azab ka gani Allah na hada wannan zikirin sai wata sakamako ne fa waqahu Allah eh Sai ya ma makau sai Allah ya kiyaye shi daga mugun mafi da sun kai da haka in kana gani wasu annan ma makirci to kamar cewa uba wai bu amri ila Allah inna Allah basiru bil ibad tunda ba a wani adadi ba in kace ko guda ya isa zikirin qur'ani da zikirin sunna karfi gare wa da baka zato maimakon ka share dare ko awoyi kana ya kaza ya kaza dubu kaza da ɗari kaza da talatin da kaza shi zikirin sunna ko na qur'ani kwara guda haka kuma ya isa duk wanda an ya cimma masallaci da ranar tsaka ba lokacin sallah ba a madina sai ke ya wani me yasa ni same ka a cikin masallaci ba lokacin sallah ba lokacin da ya kamata a ce maza suna gona ko hadama ko kasuwa wurin hada-hada sai ce wala manzo Allah bakin ciki ya sha min kai ba shi ya amin yawa jallina ya karye, abubuwa sun tabarbare sai yake to ko in karanta shi ka wata addu'a da in ka kama yin ta Allah zai biya bashin ka ya koyin yi maka bakin cikin ka sai annabi ya faɗa mai addu'a in ka guda in rana ta waɗi ko in rana ta karkata daga tsakiyar sama zuwa haɗuwa guda kuma ya an yi su bayan ƙwara guda guda da bayan ƙwara guda da marece ƙwara guda Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من جلبة الدين وقعر الرجال so guda da sa'a so guda da mariki amma yanzu in wani malamin tubu sai baka ya kaza ya kaza ce sai ka yi dubu kaza da ɗari kaza da talatin da kaza kai ta wahala ka hana ma idan da kwana kun ba kai sunna ba to shi ga addu'a kwara guda da sa'a kwara guda da mariki a hadisin sai ce wallahi bai dade ba goma sha ba balai ɗari balai dubu to haka zikirin ƙur'ani yake da sunna ba sai ka wahala ba kawai so guda in ba a wata adadi ba in ba a ce so ka za a ba ko so guda kai ya isa in kuma an wata adadin kar ka ƙara bayanan ga adadin to haka al'amarin yake حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا isra'il عن أبي حصين عن adi الضحى عن ابن عباس قال كان آخر قولي إبراهيم يا كسنجي قرشم مجنى النبي إبراهيم حين ألقي بالنار فتعك سوى شاء تموتا حسبي الله ونعم الوكيل إذا قرشم كلمة دا النبي إبراهيم يفتح لوكتن دا aka jefa shi a cikin wuta. A riwayar abu nu'aymin a cikin littafi ne al-mustakhraj ala sahihaini shi kuma ya rota cewa awwala ma qala farkon abin da annabi ibrahim ya faɗa lokacin da za a jira cikin wuta hasbi allah wa ni'mal wakil to kaga idan muka hada wata riwaya ta buhari da yake karshen abin da annabi ibrahim ya faɗa muka kuma ɗauko wata riwaya ta abu nu'aymin fil mustakhraj shi ko yake farkon abin da ya faɗa kaga zahiri sai nuna ma sun ci karo da juna don riwaya buhari ta ce ita a kalimar karshe da ya wada riwaya abu na ainihin cikin mustakar ta ce ita a farko da ya wada to sai malamai suka hada cewa ya waɗi farkon cewa shi da karshe kuma saboda kai ce kalimar farko kamar wani riwaya ne ta wada abu na ainihin cikin mustakar don ya faɗe da farkon da za a jewa shi kuma ita ce kalimar karshe da ya faɗa kamar riwaya Buhari wata bayyana don karshen kaɗa ta abin da ya faɗa kenan sai nuna wannan ya faɗi warko ya faɗi karshe riwaya mustahara ta Abu Nu'aymin ta ambaci warko riwaya Buhari ta ambaci karshe sai zama ba tun ƙada walwala ba ina gane ba babun ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير بعد فسر فتر الله سبحانه وتعالى الذين يبخلون وتنن da suke yawa da ma atawa mullahu da abin da Allah ya ba su min fadlihi na bayawa dai wala yahsabanna ko wala tahsabanna kada kai tsammani kada kai tsammanin allazi ne ya fi haluna waɗanda ke ruwa da ma'ata wa mazawa da abin da Allah ya ba su min fadlihi na baiwa dai kada kai tsammanin huwa khairan lahum shi wannan ruwa da suke yi da baiwa da Allah ba su alkhairi na a gare su in an karanta qira'a taw'a tahtaniya wala yahsabanna fi zan allazi ne shine fa'i waɗanda ka ruwa da abin da Allah ya ba su kada su yi zato ko tsammanin cewa wannan ruwa alheri ne gare su bal huwa sharrun lahu a sharri ne a gare su ma atahum Allah min fadlihi sawa'an ilimi ne wanda shi ya kusanci ko dukiya ko wata alhurma da Allah ya ba mutum ya ruwa da shi an amfanar da al'umma da ita to kai ne zaton yawa kai ne alkhairi in dukiya Allah ya ba da kanawa al'umma ruwa da ita haka zaton kayan alheri kakka zaton alheri na gare ka a wannan ruwan da aka yi sharri na aka kanka in ilimi Allah ya baka ka koye baka amfana da al'umma da shi ba ka kai zaton alheri na kai sharri na kawwa kanka in wata alfarma ta ta wani karfi la'alla ko sarauta ce ko makamancin haka wanda kana iya kuren ya bakin ciki ga mai bakin ciki ko damuwa da bai damuwa ko sauƙaƙa wahala da mai wahala da wannan dama da Allah ba ka ce kai to ka tabbaci wai alheri na kawwa kanka a sharri na kawwa kanka sayutawwaquna ma basilu bihi yawm al za a yi musu sakandali da abin nan da suka yi rowa da shi ranar alkiyama na dukiyar da sun ka hana zakka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da kowane dirhami wuta a tattawa ga wuyansu a yi musu irin wannan kwaba da adda wuyan wara ɗaɗɗaya ta wuta walillahi mira su samawa dolar gadon sammai da kasai na Allah ne ko ka ba Allah ko ka hana mai abin nan da aka hano ka ba Allah zai koma don da kai da abin na Allah ne kuma karfe ko zai yi gaba dai saboda haka da yanzu ka tsaya shiri ta baka ba Allah ba kuma abin da ko kana so ko za ka so ga Allah zai koma tsara waɗanda an kai na al'ummomi da sun ka wuce sun ka mallaki dukiya sun ka yi ruwa da ita ina suke yau dukiyar da sun ka bari ina take ka koma da Allah to ka ko baka ba Allah ba abin nan koma zai gare shi don karɗe ka zai shi karɗe a dole walillah wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani da abin da kuke aikatawa na alkhairi da na sharri sai yutawquna imam al-buhari ce ka kaule kamar ce waka tawaqtuhu bi tawqin tawaqtuhu na mai sakandani bi tawqin da sakandani shi da ɗandabi wani abu na wanda aka yi asa da wuya kamar kwala da dabbo eh, saboda haka a karin magana ko salon magana na laraba suke ce alkalbu kalbun walau ɓawwaka taho ba, kare dai kare na ko kaya mai eh, sakandabi na zinari ko na zinari kai kasa ga wuyan kare kare na dai alkalbu kalbun walau ɓawwaka taho ba. آه، حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي عن أبي صالح السمان كده آه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن ألا يأتي صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا دون أن لا يبقى دوسيا فلن يؤدي زكاته bai ba da zakar dukiyan nan ba musila za a misalta mai musila lahu za a misalta mishi maluhu dukiya dai a turanta mai dukiya dai shuja'an matsayin kwamarci a a mai sanko lahu zabiba dani shina da haɓa biyu ya kuhu shi laulaye shi yau malkiyama ya abuzu yana ta tsara ne yana cizo ne bilihi zamaihi da haƙoƙi ne yani bi sidqihi da haƙoƙi ne ya kula yana ta ana maluka ni ne dukiyarka ana kanzuka ni ne takkaka da ka ɓoye ka hana sun matala sannan annabi ya karanta hazil aya da wannan aya ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية da malamai sun yi sabani ga sauran saukar wannan aya wasu malamai suka ce tana magana akan masu hana zarta kama da hadisi ya fassara ana duk da abin lura ga ka'idar ilimin usulul fiqh a ba a keɓance aya ga abin ta sauka kawai al ibratu bi umumin hukumi la bi khususis sababi abin da aka lura haɗewar hukunci ba ke bantar mawarin sauka ba kawai wasu malamai kuma suka ce a tana magana ne akan yahudawa da suka boye ilimi na sifar annabi sun san sifar annabi sun ka ta wa, sun ka koya wannan sifar ta annabi wasu malamai suka ce aya tana magana ne akan masu ruwa da ciyarwa da jihadi ba su ba da dukiyarsu don awa mayaka guzuri wanda za ku su yaki saboda Allah to ba su ba da dukiyarsu don wannan wasu malamai suka ce a'a da wanda ka ruwa da ci da iyali bai ba iyali ne ciyarwa kamar wanda Allah ya hora ko zai fi da dangin zumunta dai kamar wada Allah wara wa ati zal qurba wa wal miskin to amma dai shi shine da warko dan hadisi zahiri ne abin da yake fassara wannan duk da dukkanin waɗanda ma'anoni suna fitowa cikin aya dan abin da aya ta sauka a kai ne ba shi kadai ne a hukuncin ta ba za ta kai ta gane gaba dai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ambaci Yahudawa al-maghdubi alaihim nasara bolina a cikin fatiya to da haka ga kakka dauka sai ba rufe kawai a al-maghdubi alaihim sai ba nasari kawai a bolina a al-maghdubi alaihim duk wanda ya irin aikin nan na su don ba wata Allah kaza aka yi da ita ba ko kinsi ko kasa ko gari a aiki Allah kaza aka yi da shi da haka duk wanda ya aiki irin aikin yahuda ne aikin yahudawa sun sani sun ta aiki da sani to dan wanda ya sani yake aiki da sani shi ma yana cikin almakazu da alaihim su kuma tsara aikin su aiki da bata ba ilimi aiki da son rai da son zuciya da ya kamata to duk wanda ya irin wani aiki shi ma su ne saboda aka aya in ta zo ba abin tattauka sauka a kai ne ta tsaya gare ba kawai ta ya gane hukuncin da ya gane gaba da babun ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا بعد كور الله سبحانه وتعالى أتكين سورة آل عمران للي ذاكجي دقا يهودا ودا نسارا وطن دعاك بيوة للتاهي من قبلكم قبالكم ومن الذين أشركوا كما ذاكجي دقا مشركين أذى كثيرا شو تروى من يوى za ku ji soke-soke daga bakunansu da karusta suka da kazafi za ku ji kala-kala maganganu na cutarwa za ku ji su حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم rakiba ala himarin annabi ya hau ta ne ala katifatin bisa wata shimfiɗa fadakiyatin wadda take saƙar fadak fadak sunan gari ne fadak sunan gari ne to ita wannan shimfiɗa da take saman jakin annabi shimfiɗa ce da take wato saƙar fadak wa Usama tafna Zaidin sai ya goyo Usama dan Zaid wa baya ne kun ga kankantar da kai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hawan jaki jaki sannan kuma har ya goyo wani baya saboda sai da girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu sa'ad ibn ubada ina annabi zai na zai na wurin dibin sa'ad bin ubada bai da lahiya kaga suna cikin ɗabi'ar annabi dibin marasa lafiya ibn al-harith al bani al-harith bin al hazr hazrat qabla waqa'ati badr abin ya waru ne kayan ayyakin badar قال حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي النبي نانا ناجيه أبو تجاكي ne ya goyon Usama har su hajjito ga wata majalisa wata mazaunar jama'a taro wanda abdullahi bin ubayi bin salul yana nan cikin mutanen nan alaihi la'ainullah wa zalika qabla an yuslim qabla an yuslim abdullahi bin ubayi wannan abin ya faru kayan abdullahi bin ubayi ya musulunta dan sa kenan an gane Abdullahi bin Ubayy bin Salul shi da da suna ne Abdullahi don haka sai a ce Abdullahi bin Abdullahi bin Ubayy bin Salul radiyallahu anhu don shi musulmi ne dan dan Ubayy an gane to ka in dane shi musulunta فإذا بالمجلس اهتلاء أخلاق من المسلمين والمشركين sai samu a cikin wannan majalisa akwai garwayoyin mutane akwai musulmi akwai mushrikai duk sun majalisa guda abadatul awsan fassarar mushriki na mabauta gumaka wal yahud wal muslimina kuma akwai yahudawa akwai musulmi wurin قوله ya المسلمين mai ثانية يقوم ba ta المسلمين ya يغرقوا يا musulmi na yake. sabiqun riwaya riwayat musulun. a riwaya musulun babu shi kawai abar al-awsan wal yahud da yahudawa wasu malamai kuma suka ce a ya fake shi ne ta akidan dan karfafawa wa fil majalisa abdullahi bin rawaha a wannan majalisa akwai abdullahi bin rawaha wanda yake wa manzon Allah waƙe ba waka ba waƙe wanda za a rubuta a karanta babu tafi babu busa babu rawa falamma gashi da majalisa a jajatu daba lokacin da koran dabba annabi ta lulluga majalisan nan annabi yana ta bisa jaki jakin ya tadda kura kura hatta ta wata cikin majalisar a jajatu kura khammar abdullahi bin ubayyin an fahu sai abdullahi bin ubayy shugaban munafikai a madina sai ya waya hanci ne hammara ai ja'al al himara wa himarun tataqannu bi shi da an da mayafi da za ta yi lullubi da ba za su yi ro sai ya waya an ba hu ai ani bil khimar bin da'i da mayafi ne sun makala sannan ce la tukayyir la tukayyiru alaina kakku canza mana majalisa fa sallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sallama alaihim gare su kaga wannan ya nuna in ba, wani da kahire da musulmi wani guda kana sallama sallama kada musulmi za ta tafi sun mawakafa sana annabi ya tsaya fa nazala ya sabka da suka jaki ne fa da awa ya kira zuwa da Allah wa qara alaihi ya karanta musu alkur'ani alkur'ani kaga da hawa ina inda mutum ya samu kai ne ko فقال عبد الله بن أبي سي عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله أيها المرء كي ونمتن إنه لا أحسن مما تقول lalle ba abin da yake mafi kyawo fiye da abin da ka faɗa in kana haka in gaskiya ne kake faɗa fala tuqzina bihi amma ka bar cutar da mu da wannan maganganu bi majalisina a majalisar kamar zuwa a majalisar mu kana faɗa mana maganganun ka kana karanta mana Qur'anin ka irji ka koma ila rahalika zuwa mazamninka faman ja aka duk wanda ya zo sai cikin ma mazamninka fa kasufu alaihi ka karanta mai فقال عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه يكفي Bala tabbas ya رسول fakkala bihi ka rinka zuwa kana ta muna da qur'ani nan bi majalisa na abin da sun kai annabi zan ka taho wa majalisar mu kana karanta qur'anin ka kana faɗa mu da sakon Allah kaga an samu takara kenan kalubalanta fa inna nuhibbu zalika mu muna son wannan mu muna son a taho a faɗa muna a karanta muna wal المسلمون wal واليهود daga nan sai haɗa ya turmuki hayaniya ta muski sai musulmi da mushrikai da yahudawa an ka rinka juna wanga ya faɗa ma wanga magana wanga ya faɗa magana wuri ya hargitse hatta kanu ya ruda har su hakusanci su zaɓura su kama taron juna falan ya zaɗin nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai gushe ba yuhaqqibuhum yana neman su yi hatta saka su har suka yi shuru ko saka har suka su hatta saka numi da sukuni riwaya abi zarrin hatta saka su ina sukuni Do an rai soke kenan ko sun markaba nabi sallallahu alaihi wasallam dabbata wuce annabi a wajen ba fasara yake hatta da hala ayi shiga ala sa'id na ubada wajen sa'id a ubada radiyallahu lawan. فقال والنبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي كما يا سعد ألم تسمع ما قال أبو عباد baka ci abin da Abu ya faɗa ba wani ne Abu Ubadin yuridu suna ne a Abdullahi bin Ubay Abdullahi dan Ubay dan Salul la'natullahi alai kada kaza wa kaza ka ji abin da yake ka ji abin da yake ban zuwa majalisa su yana karanta Qur'ani in wanda kala sa'adun sai sa'ad ya ce min ubada ya rasulullah urfu anhu kai masa afwa wasah anhu ka kauna kai da gare shi fa wallazi anzala alayka kitaba na ranke da wanda ya sarkan maka da alqur'ani laqad jaa Allah bil haqqi haqiqa allah ya zo da gaskiya allazi anzala alayka wanda ya saukar maka laqad salaha ahlu hadhihi buhaira mutanen wannan gari mutanen wannan ɗan gari sun riga sun kimtsa sun shirya ala an yi a kan su shugabantar da shi abdullahi bin umayya sai yi asibunahu su naɗa mai rawani bin isaba da rawani falamma aballa wa lokacin da Allah bai yadda ba zalika da wannan bil haqqil a a'laka saboda gaskiyar da Allah ya baka bil haqqil ladhi a'laka lawo sharika sai kusata yamma ko bi zalika da wannan fa zalika fa'ala bihi wannan shi kai shiga aikata mara ra'aita abin da ka gani sharika kalima ce da laraba ke amfani da ita ga maganar shan ruwa sharika bil kenan mutum yana shan ruwa sai suka sarke shi ya kamu da su ذات الشركة إن كما أبنتي لا يتشفيتر إذا ذات غصة وطعام الله غصة ها in kuma kashi na ya kashi sai ya zake zai gaban kwashi sai a ce shuciya ka gina kowane yana ba a ce ya farke ka inda kashi na shuciya za a ce shuciya bil azu ne ugusta bil fahami sharika bil mali to amma na sai an ka sa sharika ga kushi kushi ya taso mai kamar yana shan kushi kushi ya zarge shi ma'ana ana gobe ba a naɗa abdullahi bin ubayi bin shi shine sarkin madina gaba ɗaya ana gobe ba a naɗa shi sai ga annabi ya yi soyo to magan da ta wani kuma dole ne ba to kaga dole a samu hasada da gaba da jiyayya da jiyayya to wannan shi an mawarin da bai manta da wannan ba suna ganin ga girma ya taho ba bakin kofa ga duniya ta sallamo mai amma ta tahowar manzon Allah ta kaci adin maimakon ya bi Allah da manzo ne sai Allah ya bashi abin da yawan talla abin da ba a bashi gobe na sarauta sai bai gane haka ba to shi an mawarin wannan kasantuwar cewa zuwan ka shi ya ya zama shugaban mutane gaba ɗaya don shugabancin shi yaro shugabancin ka yaro sana nashi, to shi amma wannan da kake cewa yana hasala kenan ɗabi'ar ɗan adam in ba wanda Allah ya tsare ba ko alheri ya zama sanadiyar shi rasa wani alheri to da waya da ya kiyaye da wancan alherin ba da ya samu wani alheri sai Allah ya gyara shi Allah ya gyara ku subhanallah فأعطى عنه النبي فأعطى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم داع النبي يا وكان النبي صلى الله عليه وسلم على النبي هاتف سوى أصحابه لصحابين يعفون على المشركين الذي أرسو صنع أقوى المشركين وأهل الكتاب بيهودا ونصارى كما أمرهم الله كما ودع الله وليسوا ويسرون صنع أقوى أن العزاء تنشو دروا كابن الله شكو مرشيس ده ياجي قال Ta'ala تعالى الله ya girma ce wala tasna hunna min allazina utul kitaba lalle za ku ji daga yahudawa da nasara waɗanda aka bai wa littafin min qablikum gabanin ku wa min allazina ashraku da kuma mushrikai za ku ji azan maganganu na cutarwa kasira masu yawa al'aya suka da kasafi wa Allah wa Allah ce wanda kasirun min ahli kitabi da yawa daga cikin yahuda da sana sun yi kuri sun yi fatar lauyar dunakun min imani imanikum kuffara da za su iya mai da kuka bare bacci kun yi imani haka dan min dinga anfusihim don baka hasada da addin kula cikin rayuwarsu ila akhir aya wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance ya ta'awwalu al-afwa shina aiki da afwa ma amara Allah bihi gurgudun wa da Allah gore shi da shi gwargwadon wanda Allah ce shi afuwa fa afu wasfahu ko da afuwa. to annabi suna kwatanta wannan ne ya ta'awwalu ma'ana ya ta'awwalu ay ya'malu bi ya ta'awwalu bil qur'an ay ya'malu bi akan kusa da shi sai shi yayi hatta azna Allah fihim sai da Allah ya izini game da ayake su falamma ga zara sallallahu alaihi wasallam badaran lokacin da annabi ya yi yakin badar فقتل الله da صناديد كفار قريش Allah ya kakkashe manya-manyan shugabannin ƙwarishawa ta hannun annabi. Ƙalab da Ubayyu sai ɗan Ubayyu yake ɗan salon la'anatullahi alai wa man ma'ahu da waɗanda sun haɗa kai da shi sun kai game ta kai. Min al-mushrike na mushrikai wa abadatul awsani mabauta gumaka sai suka ce ta wa hadha amrun qad tawadda. To kun ga al'amarin ganin Muhammadu ya riga ya kafu. ya riga ya kahu ba mu yin kokowa da shi fa bayahu ar-rasula sai suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-islami akan musulunci fa aslamu sai suka sai suka musulunta wata riwaya fa bayahu bil kasri ma'ana umarni to kun ga al'amarin ga ya yi kari tun da an ka rotsa daular makka an ka kashe su abu jahal da manyan kayarai an kare daular makka to al'amarin ga ya yi karfi saboda haka a yi mubaya'a da manzon Allah mubaya'a ta kissa sai a ce an dawo ciki ne tare da shi an musulunta alhali ba musulunta akan yi bana hakikan ta da kake wayannan maganganun da mushrikai da yahudawa suke faɗa a wannan majalisa game da annabi sallallahu alaihi wasallama shine matsayin fassarar ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا babun wani babi la tahtabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu bayan fadar Allah fasara cewar Allah subhanahu wataala kada kai zaton waɗanda suke kuri da abinda an da abinda suka bayar suna eh? da abinda suka bayar suna son a yaba musu da abinda ba su aikata ba حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم عن عداء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا وسمت من المنافقين المنافقين على عهد رسول الله عزام من رأى الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفقر العمل يا كتن شيء تصدى من رأى الله يتوري ياتي تخلفوا عنه Sai su zama su su gidi ya dai wa farihu suna farin ciki bin makadihim da zaman su khilafa rasulillah sabanin biyar manzon Allah sallallahu alaihi ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi bayan annabi ya tafi suna farin ciki su su zaman su dan in suka yi zaman su za su ja ra'ayin wasu su yi zaman su fa kadima qadima rasulullah sallallahu alaihi da fadda manzo Allah ya dawo da ita zaru ilaihi bacin sun yi zaman su bisa kuna hurci sai su yi gangan su tawo su kawo mai uzuri ai kaza hana sahi uzuri gare su lalura inda buyuta aura wa halafu sai su rance wa habbu suna son an yi umaru a yaba musu da malami faru da abin da su aikata ba fa nazala sai wannan aya ta sauko la tahsabanna allazina yaf'aluna bima atau kada ka yi zaton wadannan da suke alfahari ko suke buri da abin da suka aikata ko da abin da suka bayar wai hibbuna suna so an yi wa madu a yaba musu da malan da fa'alu da abin da su aikata ba ɗaikin hatta sai ibrahim bai mu bin musa akhbarna hisham annabna jurayj akhbarahun ali bin abi mulaika anna alqama alqama a ابن ibn waqasim alqamata ibn waqasim akhbarahu مروان marwan qala li bawadihi marwan ya ce ma mai tsaron kowa ne wanda a bakin kowa in kana son ga sarki dai ya gane ka ya zo ya ce mai ga wani nan ya dauce a bai shigo shi ne ya rasa ya kai rasa ibn abbas ibn abbas ka kulka ce mai la'in kana kullum ri'in fariha bima utiya wa ahabba an yi humada bima lam yaf'al mu'azzaban na nu'azzaban na adamahuna sai eh, inda ibnu abbas ka ce mai ina da tsafatar ayata ka ga da sarakuna kai yan abu ya rikitar da su sai su aika wurin malamai kuma suna da rajanta malamai kaga da ya aika ta a kira wani ibnu abbas ya tawo ba a aika a tambayo mai a to a wada kuma da zai aika mai ibra abbas yana kira ne dan wa zai saboda da'a da shugabanni amma sai aika ka sai ka ce mai ibra abbas in dai ya kasance kowane mutum da ya yi farin ciki da ma'utiya da abin da aka ba shi ko gutiya wa a habba ya so an yi wa da a yaba mai da malam ya abar ko da malam ya fa'al da abin da bai aikata ba in ya zan mu'azzaban za a yi mai azaba to la nu'azzaban na ajama gona kai kenan ko duk azaba za a yi muna wata riwaya ajama ina in dai duk mutumin da yana farin ciki da abin da an ka bashi ko abin da ya yi sannan yana son a yaba mai da abin da bai yi ba da abin da bai cancanta ba za a yi mishi azaba to kenan ku duk azaba za a yi muna don ma'ana wanda ɗabi'a ɗabi'a ne da tattara yan adam kaɗan ne wanda zai kubuta da gari da فقال ابن عباس زي ابن عباس وما لكم ولهذه بقتان هسر والدعاية وما لكم ولهذه بقتان فسر والدعاية بعك الله كبير إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهودا أبند أما وارد القرون نهاية أبند أما فسرت أبند أما نوتا الذي يأتي يهودا فصعلهم سيد تنبيط عن شيء لقوله أبوه fakata muhu sai sun ka faɗa mai shi bincike shi koyi sun ka ɓoye gaskiya fakata muhu iya sun ka ɓoye mai wa abu ya sun ka bashi labari da gairihi da wada ba haka nan abu yake ba fa a rawu sai suka nuna mishi an kadis ta hamadu A ai saboda haka ya tambaya sun bashi amsa ai sun cancanci yabo gare shi bima akhbaruhu an saboda abin da suka faɗa mai kaga sai ya wannan hadisi shi ke fassara bima atau da abin da ya bayar don bayanin da sun ka ba su wa shi suke farin ciki suna da kinkaro da cewa annabi ya kire su ya tambaye su wani abu sun ba shi bayani alhali bayanin birkice sun bore gaskiya kaga bima atau kenan fa sai ma fa alahum ga abin da tambaye su wa wani wuta sun ka rinka takama bima utu min min timarihim da abin da an ka ba su na koye wannan ilimin sun makara'a ibnu abbas zanna ibnu abbas ya karanta wa iz akhadha allah mithaqal ladina utul kitab ka ambata musu sadda Allah ya rike alƙawali da Yahudawa da Nasara la tubayyinunnahu lin hulun wa wala tatmuna lalle ilimin da Allah sanar da ku za ku bayyana wa mutane shi kuma za ku boye shi ba kazalika haka dai hatta kauli ya cewa da ya faɗo da bima utu wa yahibu da suna son an yi umaru a yaba musu da lan ya fa'alu da abin da ba su aikata ba suna son a ce sun yi abin kirki ba su yi abin girki ba da abin da suka wada ma alai ba abin girki na ba su ko abin da suka so a ce sun wada abin girki تابعه عبد الرزاق عبد الرزاق يا يعني مش متابعة عن ابن جريد لك ابن جريج آه، اسمادا ورقه ويريد لك ابن جريج هشام اخبرنا هشام عن ابن جريج تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج كيلن عبد الرزاق يا هشام متابعة دقا ابن جريج حدثني ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن ابن جريج كان وروي لك ابن جريج في الاول هشام ننكو متابعهم كو لمين لنا كو مروا هشام عبد الرزاق يا هشام متابعة دروية وانا حديثي دجا ابن جريج حدثنا ابن مقاتل اخبرنا ابن اخبرنا الحجاج عن ابن جريج قال شي حجاج يلصق ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن أميد بن عبد الرحمن بن عوف أتى وأخبره أن مروان بهذا ده وانت متني ده ما أكرنت إذا كنا في زمان إسماعيل أكو أما متنين قداكو وكما إسماعيل يو متني قدادا متابع المهم وانا شيني فسر آية da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi a cikin suratu Ali Imrana cewa Yahudawa suna kuri da abin da sun kai kuma suna son a yaba musu da abin da ba su yi ba. Sai da muka rijo ina ka kamar da cikin wa'ina hadisai guda biyu, kamar sababin safkar ayi akwai aro mai ciki. A farko abinda an ka ce in annabi ya haita wurin yaƙi za su yi zamansu su in suka yi zamansu, kuma da annabi ya dawo sai su gangan su kai su zo su kai mai huzuri in a kai mai huzuri ya karɓa kaga suna warin ciki da wannan huzuri da su a kai karɓa kuma suna ganin sun cancanci ya shi amma warin saukar ayat kaga yana bamban da waɗanga hadisan da aka ambaci cewa mawarin saukarsa ne. annabi ya tambaye su wani abu suka ba shi amsa ba wani abu yake ba ta amsa amma sai suka ce suna tinkawo suna wani ciki da abin da sun kai kuma suna son a yaba musu da abin da ba su yi ba don suna son a ce sun wata abin kirki alhali ba abin kirki suka faɗa ba idan muka je sababi na farko a riwayar farko farkon babi hadisin sa'id ibn abi maryam da wannan hadisan da aka rawaito daga baya na marwanu in kaji da abin ya zo kamar ta'aru yi wancan zuwan a tafiyar annabi yaƙi in ya dawo bancin sun yi zama su sai su ne bai uzuri su ne mai rantsuwar ƙarya sai an shi uzurin su don haka sai suna farin ciki da abin da sun kai suna son a ba musu da abin da ba su yi na gaskiya ba wannan kuma da ƙarshe ya bayyana akasin haka saboda haka sai zahiri ne ya zama kamar awo malamai suka ce musamman imam al-qurtubi rahimahullah ta'ala da wani imam al-qurtubi da kuma al-farrahu sanannen malamin nan na na hau suka ce wannan ayar ta sauka ne ga ahalul kitabi yahudawa ta sauka ne ga yahudawa amma kuma aikin da su munafukai suke yi a madina in annabi ya taurin yaki in ya dawo jirgin da su kai mai uzuri kuma ma'anar wannan aikin ta shige cikin wannan fadin ma'anar ayat dan haka mawa da an ka saba idan an karanta littawai na asbabun nuzuli zaka ga sahabbai sukan dauki ma'anar hukuncin da aya ta kunta sai a ce shine sauran saukarta ko da ba shine sauran saukarta ma'ana yana ciki ma'ana ya shi za ka samu ta wajen daukar aya abu gudana to amma kuma sai a ta bada wasu ma'anoni ana ta shi ne ta wajen ta to in ka samu littattafai masu karantar da asbabun nuzul irin na sarwidi irin na alwahidi da sauransu za ka ga sahabbai suna cikin usulofin ko da abu ka za shi an wajen saukar aya to idan wani abu ya faru wanda yake yana shigewa cikin ma'ana ayat sai su yi amfani da wannan ina an gane misali ko kamar wajen 'yan an ka ce da baya a cikin usul a ilmin usul da fiqi ana daukar cewa wata aya ta shaye wata aya ko wani hadisi ya shaye wani hadisi alhali a lokacin sahabbai duk da istisnaki suna kai mai annusu idan aka samu istisnaki an wada abu sai an kai istisnaki shi ma suna kai mai annusu saboda kaga wanda ya samar da usulubin daga baya cewa shaya aya da aya ko hadisi da hadisi eh wannan sha annusu to lokacin da ana kawo ga maganar istisna'i an kace mai nutsu sai abin ya barkace mishi sai ya rasa gane hakikanin ne aka ce mai to wannan istisna'i ne na sahabbai to haka abin yake wajen ambaton sanadiyar sabkar aya sahabbai sukan shigar da duk wani hukunci da aya tana ɗauka ne cikin sababin sabkar aya Ina ganin da ya kamata mu tsaya. sai dai a kowane hadisin ne ɗaya kuskuren fassarar wata kalma ba ina ganin wajen matijin nan shuja'an ko eh, kwamarci a mai sanko lahu zabiba tari sai duke shina da haɓa biyu ko hmm, kuskure na zabiba tari shi ne wasu ɗigo-ɗigo guda biyu da aka kan maciji wanda in ya taɗe kwarai tsohon maciji ko kuma in ya yi da yawa to sai wannan na kwada guda biyu ga ga goshi ne su ne zabi ba tani sai dai masara shi haɓa biyu kuma zama bilihi ne nike kuma da haƙoƙi ne to zabi ba tani ma'ana ɗigo biyu ɗigo ɗigo guda biyu wanda alamu ne na daɗewan maciji ko kuma yawan dangi wasu daga gana guda biyu babbaku da suke tsakanin goshin tsakanin idanun maciji wanda mai irin wannan alamun shine mafi munin macizai to irin wannan za a mai da dukiyar mai ruwa da nake shi ya kama cizo ne har a ta ya tashi alƙiyama wal iyazu billah insha Allah subhanahu wa ta'ala nan zamu dakata abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu iko aiki da shi kuskure Allah shi ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. na na